This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da sittin. Ko ku kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da dalar FM da FM Nomad da kuma Niyya FM. ko kuma ku saurare mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu da wannan hantsi assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da watan yanzu ma kuna cikin koshin lahiya To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji doguwar tattaunawar da Nasiru Adam El Hikaye da wasu Hilani makiyaya da suka kai ziyara ofishin kungiyar su ta Miyatti Allah da ke Abuja. Mawakan kungiyar Suga ta ƙasar Nijar za su taya ku shakatawa, Muhammad Salisu Rabi'u ya biyo baya da sharhin jaridun Hausa, sannan kamar yadda aka saba mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Firaministan riƙon ƙwarya na ƙasar Ukraine ya kawo ziyara nan Amurka jiya Alhamis domin neman taimako wajen hana Rasha kwace yankin Crimea ta wajen wata kuri'a raba gardama da ake takaddama a kai wadda ake shirin wato kaɗawa ranar Lahadi. A wata catar baki da aka yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na Kwamitin Sulhu, a Aseni Yashenyuk na ƙasar Ukraine ya juya yana kallon jakadan Rasha Vitali Turkin ya tambaye shi gaba gadi kan ko Rasha tana son a yaƙi. Turkin ya amsa da cewa gwamnatinsa ko kuma al'ummar ƙasarsa ba sa son shiga yaƙi. Ya kuma ce na hakikanta cewa al'ummar Ukraine ma ba sa son yaƙi, ba mu son lamarin ya ƙara muni. Moscow da ta tura dubban dakaru Ukraine farkon wannan watan. tana goyon bayan kada kuri'ar gardama ranar lahadi kan ko crimea za ta balle daga ukraine da kuma yiwuwar komawa wannan yankin a ƙarƙashin tarayyar rasha an haɗaɗa neman jirgin suhurin ƙasar malaysia da ya ɓace zuwa tekun india a yau juma'a bayan samun wata sabuwar shaida da ta nuna cewa jirgin ya yi tahiyar sa'o'i bayan ɓacewar shi da suke bayani ba tare da san wato ba tare da sun ambaci wato ba tare da san a ambaci sunayensu ba jami'an amurka da aka yi ma bayanai dangane da binciken sun ce jirgin sanhurin boeing 777 ya aika da sakonnin da ke aika kansu zuwa tarmaman dan adam sa'o'i bayan ɓacewar shi. jami'ai sun ce hanyoyin sadarwar tarmaman dan adam sun samu waɗansu sakonni sa'o'i bayan da jirgin ya ɓace ma na'urar sa ido a tahiyar jirage babu tabbacin ko saƙonnin za su iya samar da bayanai akan inda jirgin yake babu kuma tabbacin ko jirgin yana kan tahiya lokacin da aka aika da saƙonnin to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc jami'an ƙasar uganda sun ce amurka ta dakatar da waɗansu tallafin da take ba ma'aikatar lafiyarta saboda dokar haramta luwaɗi mai tsanani da ƙasar ta kafa jami'an sun ce an jingina dangantakar da ke tsakanin shirin yaƙi da cutar ƙanjamau na ƙasar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka yayin da amurka ke nazarin dangantakar ta da uganda babu tabbacin irin tallafin da aka janye sai dai akalla ma'aikatan lafiya na ƙasar uganda hamsin sun rasa ayyukansu a watan jiya shugaban ƙasar uganda yoweri museveni ya sa hannu a dokar haramta luwaɗi waɗanda aka kuma samu da wannan laifi na aikata luwaɗi suna fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai Masu aikin ceton rayuka sun gano gawa ta takwas a ɓaraguzan gine-ginen da suka rushe sakamakon bindigar da iskar gas ta yi ranar Laraba a unguwar Harlem a nan New York. Akalla har yanzu mutane tara suka ɓace ba a gansu ba, a yayin da waɗansu 63 kuma suka ji raunuka, sai dai ana shakkun sake samun wani da rai. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce masu gudanar da bincike za su iya tantance ainihin abin da ya yi sanadin yoyin iskar gas ɗin ne kawai. Bayan an kashe wutar baki ɗaya an kuma kammala aikin ceton rayuka. An sa waɗansu layukan iskar gas ɗin ne tun ƙarni na goma sha takwas. Labaran duniyar kenan kuka saurara. Ɗaya daga cikin wakilanmu a Abuja Nasiru Adam El Hikaya ya ci karo da wasu hilani makiyaya da suka yi tattaki daga wani yankin Najeriya wato daga wani yankin Najeriya zuwa helkwatar kungiyar Miyatti Allah da ke Abuja. Nasiru Adam El Hikaya ya fara ne da neman bayani akan dalilin zuwansa Abuja musamman ma a daidai wannan lokaci da ake ta fama da rigingimu tsakanin hilani da sauran kabilun wasu sassan najeriya jama'a assalamu alaikum ni ne zakariya ibrahim abu na farko abin da ya kawo mu nan kwanaki an mana wasu mutane ne suka zo suka suka yi mana zargi suka kama wani yaro dan gidanmu yan banga ne suka zo suka kama wani yaro yan gidanmu suka ce mai barawo ne don sun dade suna mana haka a sai su iske mutu yana kiwo kaman a bakin hanya haka sai su kama shi su ce mai barawo ne shi ne suka je suka kama wani yaro dan gidanmu suka ce mai barawo ne suka kai shi gurin yan sanda shi ne muka je muka tambaye su muka ce ya akai ya akai shi ne sai suka ce wai ya yi sata ne muka tambaye su ya akai ina ne suka yi aka yi wannan sadan shi ne suka suka ce an ce barawo ne muka sai muka je gurin dpo muka sanar mashi ya ce bai san da magana ba muka je gurin sarkin gari shi ma ya ce bai san da magana ba shi ne muka zo gurin sarkin fulani na abuja muhammadu dodo oroji muka kawo mai report ne ya yi mana takarda muka je muka kai ma dpo ya kira su ya kama su yau yanzu dai maganan maganan ta mutu shine muka zo mu gode mai mu gode ma kuma shi DPO wanda ya taimake mu ya kace mana wannan magana saboda abin da suke mana sun dade suna mana haka suna kawo mutane suna she barayi ne suka kawo mutum sai su ce ya je ya kawo abu kaza mu da ya kama mana yaro abinda suka ce mu ba su mu dubu ɗari biyu a kashe magana muka ce dubu ɗari biyu a kan me suka ce saboda shi barawo ne muka ce to mu ba za mu ba da wannan kuɗi ba shine muka taso muka zo muka kawo report aka rubuta masu da aka je aka kama su a ya'u wani tabbaci kake da shi cewa shi wannan wanda aka kama ba barawo ba ne tabbacin da nike da shi shi muna tare da shi shi yaya na ne kuma mun shaida shi yaya na ne na san tun ba yau ba muna tare da shi kuma mun tabbata shi ba barawo ba ne ba mamaki ai watakila za a ce tun da ba dare da rana kuke tare da shi watakila da daddare yakan zaga ya aikata wasu abubuwa da watakila ake zarginsa da su. a ai wannan shi ko da yaushe muna tare da shi muna gida ɗaya da shi kuma na san halin shi tun da muka tashi tare muka tashi na san halin shi wannan ba aikin shi ba ne. babu shehu kusan zan iya cewa kai dattijo ne akalla akalla ba na san ka dai haura shekara 60 a duniya. to salamu alaikum allai wannan abin da ake mana zargin nan ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ne E jihar kogi jihar ondo ilori duk yan bangan da suke a wuraren nan ba mutum ɗaya ba suke kamawa na tabbata har ga allah to shine abun ya yi mana mun rasa abin da za a hankalinmu ya tashi yanzu abin da suke yi ko a shanu ana kiwo ko ga gida ko ga kasuwa sai a zo a kama yaro a ce shi barawo ne to saboda haka abin nan da ya yi mana zafi wulaƙanshin da ake mana a Najeriya to mu ma duka yan Najeriya ne fa saboda haka abin da ya kawo mu yanzu mun zo mu yi godiya ga Alhaji Oroji shi Oroji ya yi godiya ga Sifeto Najeriya nan saboda zaman lafiya yanzu ya samu saboda wannan abin da suke yi ba jihar Bini bane kaɗai duk inda aka sai an haye kogi aka yi yamman nan duk ƙasashe nan sitin sitin sitin nan aka suke yi. Babu Shehu ana fa zargin Fulani da yin barna a gonakin manoma. Ah, watakila shi yasa ba sa ma shiri da mutanen da suke zaune da su a sassa daban-daban me yasa ku kuke shiga gonakin manoma ne ba tare da lura da cewa su ma in najeriya ne suna da haƙƙi ba eh lallai kun dai maganan gona mun sani wa'ansu sassa ana yin ɓanna amma wa'ansu ba duka suka yi ba lallai wannan mun sani da haka amma abin da yake fi damu mu a najeriya nan a kama mutum a she barawo ba a je a shi kuɗinsa a sake shi a ce ya tashi ƙasar na ya bari in ba haka ba za a kashe shi to shine ya fi damu mu a Najeriya ko inda muka zauna sai mun biya kuɗin zama ƙasafa itacen da za a sara babu hali mu ɗiban ma shanu itace wanda za mu ba shanunmu to matsaloli a Najeriya na fa yana damun mu mamakin da za a yi babu kungiyar me yace Allah ne a can Benin sai da kuka ci tattake har nan Abuja sannan ne aka sama muku magani wannan lamarin to su shugabanmu na shan ɗin, mu ba mu gane kansu ba wanda aka sa duka to sai mu ga al'amarin bai tafiya daidai yanzu a takaice dai a nan jihar kogi ba wanda bai san ciyaman sha'aibu to mu filani muka ba shi goyon baya amma wa'ansu ba su son shi wa'ansu suna son shi ni a takaice ina karkashin sha tunda ni ne ciyaman nashi na banga a lokacin amma yanzu na tashi na koma kasar bini to mu filani abin da ya kashe mu ba mu da haɗin kai to shi ne ya kawo mana wannan wahala an da aka sa shugabanci sai a mai zargi a kishi to shine yake ba mu yacin zaman lafiya a Najeriya nan zakariya ukai matashi ne kuma babu shakka ya sani na lokacin da jibrin aminu yake minista ya kirkiro wani tsari na ilimin fulani a shin kai a iya rayuwarka ka yi kokari ka yi makaranta ko dai kiwon shanun kawai kasa a gaba a ni ina ƙoƙari ni na yi makaranta na yi primary school a kaduna na yi ƙoƙari na yi primary school to saboda matsalolin mu damuwa mu saboda ba guri ɗaya muke zama ba ga da damina ana koma wurin mashekari da rani kuma ana zuwa gurin abin nan gurin rani saboda irin ƙaura da muke yi to shine matsalolinmu ba ma samun lokaci mu zauna mu yi makaranta to alhamdulillah ni dai Allah ya taimake ni na samu na eh, primary school ba ga rashin yin wannan karatun ya kawo koma baya ga fulani musamman ma ga sunan dai suna da dukiya ga shanu ga komai amma ko ba sa cin gajiyar dukiya tasu kullum idan ka ji labarin fulani sai dai ka ji wani rikici ne ya taso ko ko an je an harbe wani ko kuma rayuwar fulani kamar ba ta da wani inganci a najeriya to wannan ya danganta da yanayin guri saboda haka ka san ko gurin mutane kamar yadda ake cewa fulani suna barna ana shiga gonakin manoma to kaga najeriya ma ba duka ba ne akwai wasu mutane da suke da kula da dabbobinsu akwai masu yi wannan barna amma ba a ko ina ba ne saboda ba, a gama aka zama ɗaya ba kowa da irin da, hikimansa ko kuma kowa da yadda yake controlling ɗin shanunsa Babu Shehu, ina so ka fahimtar da al'ummar Najeriya musamman ma masu sauraro a wannan shirin tattaunawa da muke yi. Akwai shin wai Fulani kan sun kasu kashi-kashi ne? don da ana da labarin akwai wasu Fulani ma da ake kira Udawa waɗanda in sun zo sai a ce su suke cinye suke fadawa gonaki su yi kace-kace da amfanin gona. Shin san Fulani nawa ne kan muke da su? Ku ba cikin waɗannan udawa da ake magana? to ni dai wannan ba zan iya gane cewa ga wanda za su suke ɓanna ga wanda ba su ni dai ina inda nake zaune a jihar bini to ni dai ina zaune a lafiya wajen ɓanna kan to amma a cikin jahohi akwai wani gari ana kiran shi aitoro shekaran da ya wuce fa sun kace filani ba gaidan ba dalili wannan da abin da ake ma filani wato ba wani laifin filani ba ne wato iyayya ne kawai da me Sabida suna ce mu ba ƙasa mu ba ne wani ma zai ɗiba ƙasa ya ce kasa a hanci wannan ba sokoto ba ne saboda ƙiyayya to a nan a kaba akwai wani gari ana kiran shi ogidi to shi ma har yanzu shekaran da ya wuce ya kashe mutane biyu sun ni gidaje amma har yanzu kansu yana hayaƙi suka ce abin da suka yi ma to za su sake yi wanda ya fi haka to amma Shi ne na sa yanzu zan gaya ma shugaban ƙungiya mai yatti Allah sun sake mana abin da suka yi to su san su ma fa abin da za a yi dodo oroji kusan kai ne da dadewa muka sani shugaban ƙungiyar mai yatti Allah na nan Abuja kamar ba a yin zaɓe ba a sauya ka tsawon waɗannan shekaru kuma alal hakika watakila ana ganin saboda dabarunka na boko da sauran abubuwa shi yasa ka daɗe kana wannan mulkin amma me za ka ce ne ba ganin ah, kusan fulani ba su da haɗin kai ƙungiyar me ce allah ma ba ta da wani tasiri shi yasa waɗannan abubuwan ke faruwa abin da ke faruwa game da fulani a ƙasar nan a ƙasar najeriya akwai abubuwa da da suke faru ana ganin su kamar ba su san komi ba akan zalunce su kuma shugabanni kamar ita mai yadda allah ta daɗe da taɓarɓarewa akwai rashin shugabanci a wurare daban-daban wanda yake ya kamata kowane shugaba ya kula da mutanen da yake shugabancinsu saboda hakke ne alhakinsu duka na kansa idan ya bari aka zalunce su to gaskiya shi ma ya zalunce su to akwai abubuwa da yawa da suke faruwa shi ba fulatani dai ba nigeria kawai ba a duk fadin wasu afirka ba fulatani baya zama wuri daya mutane ne wanda suke suna bin damana kamar duk inda ciyawa take inda suka tabbatar da dabbobinsu za su ci za su samu ciyawa to suna wannan wurin Ah, to akwai mutanen da kuma suka sa ido a kan dukiyar fulani tattaunawar da nasiru adam alhikaya kenan ya da wasu hilani da suka je abuja helkwatar kungiyar miyatti allah to ka mu ci gaba ga mawakan suga na ƙasar jamhuriyar niger wani fulben ya gyobe e fulfulde janaba basudu inna ña janaba suudu baaba fulɓe rimɓe e rimayɓe ful ful pullo fulfulde duuna gooto mi noddino mawaƙan soga kenan na ƙasa jam da fatan za a gafarce ni wato mawaƙan soga kenan na ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu lokaci ne na sharhin jaridan Hausa ga Muhammad Salisu Rabi'u daga Kano ta Daba Tumbin Giwa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na biyar ta buga labarin da ke cewa hukumar binciken yanayi ta yi hasashen damina mara tsawo a bana labarin ya ci gaba da cewa hukumar binciken yanayi ta ƙasa ta yi hasashen cewa a bana za a fuskanci damina mara tsawo sannan kuma yanayin hunturu zai ci gaba da wanzuwa a wasu sassan ƙasar nan har zuwa watan afrilu shugaban hukumar dr anthony anupuramna ya bayyana haka inda ya ce sakamakon binciken yanayin da suka gudanar ya nuna cewa kwanakin fara ruwan sama za su kama ne daga watan maris da ake ciki zuwa watan yuni a mafi yawan sassan najeriya ya ce sakamakon binciken na da matukar mahimmanci ga manoma don haka ne muke ba su shawara su yi amfani da irin shuka mai saurin girma ta yadda a tsakanin kankanin lokacin damina da za a fuskanta za su gaggauta shuka don amfanin gonarsu ya isa girbi. da yake karin haske game da binciken shugaban hukumar ya nuna cewa jihohin kudanci za su fara samun ruwan sama a farkon wannan wata yayin da jihohin da ke lungun yankin arewa za su fara samun ruwan sama a cikin watan yuni ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na takwas inda labarin ke cewa duk wanda ya yi fade a neja zai shekara 21 a gidan yari labarin ya ci gaba da cewa majalisar dokokin jihar neja ta amince da dokar ɗaurin shekara 21 ga duk wanda aka samu da aikata fyaɗe a jihar a matsayin ɗaya daga cikin matakan shawo kan wannan matsalar da ta zama ruwan dare shugaban majalisar barista adamu usman ya ce majalisar ba za ta yi kasa a gwiwa ba wurin gabatarwa gwamnan jihar dr mu'azu babangida aliyu dokar domin ya rattaba mata hannu inda za ta zama madogara ga kotuna su rika yanke wannan hukunci ga duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki barista adamu usman ya nemi iyayen yara da aka yi wa fyaɗe ko matan da ake yi wa fyaɗen su rika tanadar isassun hujjoji da za su taimakawa masu bincike wato 'yan sanda da alkalai wurin zartar da wannan hukunci ga mutanen da ya kwatanta da marasa imani shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar neja malama fatima takuma sa'id ta yaba wa 'yan majalisar kan wannan mataki da suka ɗauka ganin cewa aikata fyaɗe ya zama ruwan dare da a lokuta da dama masu aikata wannan mummunan aiki kan yi takamar babu wani hukunci mai tsanani da za a iya zartar musu sharcin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na biyar, inda labarin ke cewa Sultan ya umarci musulmi da addu'o'in musamman. labarin ya ci gaba da cewa mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya umarci al'ummar musulmi a duk faɗin ƙasar nan su dukufa wajen yin alkunuti a duk sallolin farilla da nafila da kuma yin addu'o'i na musamman a wuraren tarukan musulmi don kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a arewacin ƙasar nan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya yanzu ga ra'ayi daga bakin mai shi mai magana wanda ta kai garin jihar kano wala murya amurka ina so ku samun da sako zuwa ga mutanen najeriya da mu da taron kasan da za a yi sha bakwai ga wata mars da wani suwanin kristi allah kowa ya gurguro da iko da ke a kwaje mu sa'in biya ma'u shugabanninmu abu da muke so a yi mana a kasan nan a huta lafiya murya amurka yala mustapha ganjar na jihar yobe mutanik da zan su masu bin fadan sarakuna kamfen suke yi ko kuma ne sada zumunci suke kuma wane hukunci ya kamata a yi musu da kake cewa ana manna tutoci na wayansu jami'in hamayya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen hasa na muryar Amurka mai magana nemi mai shayi na garin Garba ke da kamar kumar Bali ya fara da Najeriya. Dangane da taron kasa da za a yi a kusan Afirka a fara shi. Muna fatan wannan taro zai kawo masalaha da kuma kan juna da kasa ke daya. Mu dai a taƙaice fatan mu Allah ya sa ya zama alheri da kasa baki daya da ɗan ƙasa. kuma ya zama mai alheri da kar baki da idan ko bai zai zama alhira gare mu ba Allah ka kawo mana karshen wannan zalunci da alƙalaman shugabanni da suke tare da su suke zalunta mu fatan Allah ubangiji ya a idan alheri ne da Allah ka za a yi shi lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ka za a gama alheri da Najeriya baki da na gode mu magana aminu mai sai na garin gargajiya kamar kumar bali da tara ba tare Najeriya biya ya mutu mai magana fara mun hudu haɗe da a jihar Jigawa. a yau na so na mika sakon jinjina ta ga wannan rediyo mai albarka sashen hausa na yau amurka a kusa dama da kuke bamu wajen faɗin albarkacin bakinmu dare da rana a kodayaushe da fatan allah ubangiji ya yi ku allah ubangiji kara mu karfin gwiwa wajen yadda kuke gudanar da haikon, na gode min amurka mai magana isa ramon hudu a a jihar jigawa Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Amurka. Ni ne Alhaji mai cire da bakin kasuwar makarfi. a kowanne ya sa talaka a cikin matsalar man fetur ɗin nan kowanne shugaba ne da sa hannunsa a ubangiji ya koya ma wahala duniya da lahira salamu alaikum ina magana da ahmed adamu Jami ina son bar sakona game da taron kasa da ake gaskiya mu yan arewa muna son mu ba da ra'ayin mu game da rashin zaman lafiya suna abu ya kamata shugabannin da za su yi wurin nan zamanto masu wakil arewa a kasashen lafiya babu abun da ya kai zaman lafiya sai da zaman lafiya sannan samun daban saboda haka a fata wakilai da za su wakilce mu su zamanto wakilai wanda za su yana akan gaban ƙarshen ra'ayi Yanzu ga innar Amal Grace Alheri Abdu da takaitattun labaran duniya. Haka yake na Hassaninu, Firayim Ministan Rikon Kwariya na ƙasar Ukraine ya kawo ziyara na Amurka jiya Alhamis domin neman taimako wajen hana Rasha kwace yankin Crimea ta wajen wata kuri'ar raba gardamar da ake takaddama a kai wadda ake shirin kaɗawa ranar Lahadi. a wata caca baki da aka yi a zauren majalisar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a seni yesenyuk na ƙasar ukraine ya juya yana kallon jakadan rasha vitali turkin ya tambaye shi gaba gaɗi cewa ko ita rashan tana son a yaƙi ne turkin ya amsa da cewa gwamnatin sa ko al'ummar ƙasarsa ba su son shiga yaƙi ya ce na hakikanta cewa al'ummar ukraine su ma ba sa son yaƙi ba mu son lamarin ya ƙara muni an faɗaɗa neman jirgin sufurin ƙasa malaysia da ya ɓace zuwa tekun indiya yau juma'a bayan samun wata sabuwar shaida da ta nuna cewa jirgin ya yi tafiya sa'o'i bayan ɓacewarsa da suke bayani ba tare da son a ambaci sunayensu ba jami'an amurka da aka yi wa bayanai dangane da binciken sun ce jirgin samfarin boeing 777 ya aika da sakonni da ke aika kansu zuwa tauraron ɗan adam sa'o'i bayan ɓacewar shi. jama'an suka ce hanyoyin sadarwar tauraron dan adam din sun samu waɗansu sakonni sa'o'i bayan da jirgin ya ɓacewa na'urar sa ido a ta tafiya jirgi jami'an ƙasar uganda sun ce amurka ta dakatar da waɗansu tallafin da take ba ma'aikatan lafiyar uganda wato ma'aikatar lafiyar ta uganda saboda dokar haramta luwaɗi mai tsanani da ƙasar ta kafa jami'an suka ce an jingina dangantakar da ke tsakanin shirin yaƙi da cutar kanjamau ta ƙasar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka yayin da amurka take nazarin dangantakar ta da uganda a gai da grace alheri abdu da takaitattun labaran nan muka kai karshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar da izinin Allah ku sake jin wasu shirye-shirye a ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa wanda kabiru usman fage ke gabatarwa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da wanda ya hada mana sauti Diodone Cubahiro da injiniyan mu Mr. Jim Harman ne ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.